baby baby ya ne normal ne baby abinda nake so da ke yanzu kin san idan kika shiga cikin gida ina kallon ya kika juya zaki shiga gidan nan ina samun jin daɗi sosai shi yasa nake bala'in son ka idan na sha maganin nan na sha maganin nan idan na shiga ruwan nan sai in ji wani sanyi ya hau min kai aba baby na ai ko gosulo zan zauna na shiga gosulo domin in kawo miki wannan magani ah shi yasa kake bala'in burge ni wallahi kai amma dai na ji daɗi yau wallahi na nishaɗantu. kin ga gayan ne ma yanzu yake kira na ah, akan batun jin karɓo ma ai dole jin karɓo miki magani sai mun hade to shikenan shi dai ina baby baby eh dole ah, ka miki magani ya <laughs> baby ah. baby wow kai to <laughs> wannan rayuwa ko ba na fa mutum yayi ba ba zai ci ban sa ba Allah ya kai, ya ba ake rage abin da za kin gani dai harka ta tarbiyya na ɗora ki a kanta tun kina yar ƙaramaki har zuwa yanzu saboda haka ki kiyaye ki ringa kula ki bi abubuwan da ya zamanto cewa nake gaya miki kuma duk irin abin da ya zama cewa zai sabawa ubangiji ko zai sabawa sunna annabi ki kiyaye shi ki kiyaye shi in kika yi haka zai zama cewa ki samu kyakkyawar rayuwa ki kuma rabu da duniya lafiya kuma duk abin da ya zama na amana ne aka baki shi ki rike shi amana tsakanin ki da Allah kada ya zama cewa zuciya ki ta raya akan cewa ki ci wannan amana kar ki yadda kuma duk wanda ya zama cewa zaki zauna da shi ki zauna da shi bisa amana da gaskiya in mijinki ne ki masa tarbiyya kamar yadda na gida ki akan idan ya zama cewa ya saba miki ki yi haƙuri ki haƙura kada ki ce za ki yi fushi da shi kin ja abin ga miki ko yawwa da fatan zai zamanto cewar kin gamsu da duk irin abubuwan da nake gaya miki kin gani dai akan tarbiyya na saki kuma amfanin ilimi aiki da shi kada ya zamanto cewa ki ilimin ba za ki aiki da shi ba duk abin da ya zamanto cewa na hanya ce wacce fadarariya ce kada ki yadda ki bi ta ki bi hanya ta gari kin ji abin da ga mu ko Allah ya miki albarka ta nan ta ta ala lafiya me zan tawo miki da shi ta abin da ya samu a gaske sai na dawo ta Allah kiyaye Allah ya tsare mu kiyaye ka gama na gama to ni bari ka jin gaya maka ka ganni ni yanzu ba aure bane a gabana rayuwa ce kawai a gabana idan kai ma kana da sha'awar rayuwar kaga sai ka zo kawai mu yi rayuwa saboda haka ni gaskiya babu aure a gabana yanzu rayuwa ce kawai saboda haka ka bar ni kawai in shana Allah sarki Maryam baran faɗa miki ni ba rayuwa ce a gabana ba aure ne gabana kuma wallahi wannan kazamar yawa da kike sai kin zo kin yi nadama akwai lokacin da auren ya yi miki nisa kina bin sa lokacin ya riga miki fitin kau wallahi kuma dole dole sai kin zo kin nadama ka gama wa'azin naka na gama sora na duniya domin na san za ta miki wannan abin da ya shafe ka abin da ya shafe ni ba na tashi magana sai da kai ta ƙare halitta haka duk wani shirye-shiryen da ake yi an riga an gama shirye-shirye tun da har ka aminta da ni ni ma na aminta da kai kawai ka turo magabatanka a yi auren nan eh me kika ce ba wani abu nake cewa ba cewa na yi tun da dai ka aminta da ni na aminta da kai ka turo magabatanka a yi auren nan ya na ji ka yi shiru ba komai zan baki amsa amma sai lokacin da na ƙara dawowa To ko me yasa haka? ba komai kawai sai an jima na gode mai yarinyar nan fa ta ɓaro min aiki an ba komai kawai zan faɗa mata gaskiyar lamari na ce to baka fita ba wallahi ina cikin gida muna magana da maman ina ta kokarin da nemi yaro ma to lafiya ai da ka shiga daga ciki a ba ai da man cewa ne dai bari na tsaya tunda zaka fito a sai mu tattauna amma dai lafiya a lafiya ba lau ba kamar da yadda ka sani ina da matsala da matata wannan matsalar tana nan har yanzu ta kau ba na rasa abin da ke min daɗi kullum na rasa abin da ke damuna kuma gashi Allah ya jarabce ni da santa shawarar da nake son fara baka ta farko shine ka san su mata fitina ne kuma mata suna da rauni kuma ba za ka taba hada hankalin ka da nasu ba musamman ma sha'ani na rayuwa balle a zo bangaren zamantakewar aure za ga mace da shekaru amma sai ka ɗauki ta ka auna namiji ɗan shekara biyar sai ga fita tunani mai tsayi so abin da nake so da kai ka ci gaba da haƙuri kuma kamar dai da na san kana san kana da hakuri akan samantakewa ta rayuwa balle a ce wannan mata ce take karkashin ka to abin da nake so dan Allah abokina ka ci gaba da hakuri kamar yadda kake da kaji kamar yadda nake faɗa ma kuma ka san mata suna da rauni akwai rauni a gare su dole dole sai ka yi hakuri da su to wannan Allah ya da zan yi amfani da abin da ka umarce ni kuma zan ci gaba da hakuri da ita da daidai na san cewa Allah ya ya zarafce ni da santa babu yanda zan yi illa ne haƙurin na ga fita da kai ina ganin ya kamata ka dan eh aje na eh, gani yanzu karfe nawa tsakani da Allah karfe goma sha biyu ta wuce ka ji tsoron Allah Umar ni kuma a ce har ka sa zuciyata ta fara zargin wani wuri kake tsayawa dama nan nake so ki zo bara ki je in miki akwai wacce na gani nake zuwa wajenta ki zama da kunnenki akwai wacce na gani nake zuwa wajenta saboda haka ke in kika nemi ki shigan min hanci da kulle zan ta miki hanya kina jina ko daga yau ki kare min irin wannan magana na gaya miki ah, Alhaji Aminu abin da ya kani wajen ka ne saboda irin kula da kake da ni da irin taimaka min da kake yi tsakanina da ni da iyalina kuma babban abu ma wanda kake taimakon da kake wa yaron na shi ne ce ya kamata in zo in samu maka godiya akan abubuwan da kai mun Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara wadata Allah kuma ya raya zira'a Allah ya ji kan koma haifa Allah sa a gama lafiya a to gaskiya ba ma wanne yasa na ci a nemo ka ba abin da yasa na ci a nemo ka akan batun shi dan wajen ka ne yace ku ba na abu ne ba lafiya amma ba lafiya ba domin na samu labarin cewar zai mai da matasa. ya kware kuwa to ba a adawa nake da ya mai da matasa ba ila ina so a tabbatar da an yi gwajin jini a tabbatar da shi lafiyar ta kalau lafiya take idan an tabbatar fine sai su mai da aurensu haka ne duk da cewar kasan cewar ana surutu kasan yarinyar nan ta yi mu'amala da wani namiji a waje kuma kowa ya san wannan gaskiya ne saboda duniyar nan ta lalace yauwa ni abin da nake so lalle lalle ka turo min shi daga naira ɗaya zuwa dubu ɗari zan ba shi domin ya je a yi masu gwajin jini alhaji amin na fahimce ka wato kana buƙatar cewar za ka je da shi da ita ko kuma shi ɗin a gwada jinin nata kuma sannan a tabbatar da cewar ba ta da ciki ko ko ba ta da cutar zamanin nan babu komai Allah na gode to shikenan huta lafiya shikenan sauka lafiya eh, sai Allah zan turo shi to ba komai eh, insha Allah malalla haba Umar haba Umar dan Allah saboda Allah yanzu daga ina kuma kake eh haba Umar sai ka ce ba auren soyayya muka yi ba ka bak sani umar samarin da suke zuwa wurina suna da yawa amma na ce na ji na gani kai nake so yanzu umar za ka bula min ƙasa a idani ina magana da kai baka ce komai kin gama na gama kin gama dai ko babu saura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka shiga cikin lamarin nan ina ta jiran ka tun nan ka zo ba ka zo ba sai yanzu to amma tun da yanzu Allah ya kawo ka ma yi magana dan Allah dan annabi ka fito a yi auren nan shikin san dan adam ana haihuwarsa ne a bisa shi ba komai bane rayuwa ce take mai da shi wani abu magana gaskiya idan na ce zan fito yanzu don ai magana ta aure a gidanku to gaskiya ba ni da wannan karfin ina mai sanar miki don allah ke haƙuri sai wata kuma baka ƙara so ba ka san ni in ban sha maganin nan ba ko babu nutsuwa wallahi ke gaya maka Maryam. Na'am. Sanda zuwa. Ka mecece gaskiya maryam na gaji da wannan rayuwar saboda haka wannan takardar sakin ki ce ki tattara ina ki ina ki ki bar mun gida na sake ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba aminu ka fita cikin farin ciki kuma ka dawo ranka a bace duk wani abin da maka ka faɗa mana ka san irin maganganun da aka yi a aurenka na ce na ji na gani don Allah ka yi haƙuri. ga da Allah kake kashe min gwiwa da wannan kalaman naki ni idan na riga na gaji da mace nakan sauya ta ne tamkar yadda nake soya kai saboda haka da na zo na dinga wulakanta ki gwara na sallama miki ki je yayin ki saboda haka ki je na sake ki kar in dawo in same ki a cikin gida kin ji abin da na gaya miki ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aminu don Allah kai haƙuri Allah wani laifi na mahaifi kai amma abubuwa ba ka ji dai irin abubuwan da suka faru kuma ta zo ta yi dama ta nuna cewa duk wani abin da ta yi ta yi kuskure kuma tana neman afuwa akan mu ci gaba da zaman mu na aure to shine sai na ce mata duk wannan abu ne mai sauki matsawar zan yafe mata ba wani abu bane ba tunda Allah ma mune masa laifi kuma yana yafe mana to so uh, na tabbatar mata da cewa na yafe mata shi ne na ce ya kamata a ce na zo na shaida maka yadda muka yi da ita tunda ka san duk abin da ya faru a baya shi daman ubangiji yana son musulmi mai yafiya in an masa laifi an zo an roƙe shi ya yafi mutumin naka alhaji aminu mutumi na eh, ya ce yana neman ka yana son ganin ka gaggauta ka je ka ji irin neman da yake maka yauwa saboda kaga wannan mutum ne mutumin arziki kuma mutumin kirki ne kuma yana yin abubuwa na mutunci da kuma abubuwa na kyautatawa tun allah da baba yanzu ba zan yi ƙasa a gwiwa ba zan daga nan zan samu na je na same shi sai na ji kuma me zan ji daga nan ba komai shi kenan allah shirya allah shi albarka gaggawa gaba ɗaya na ya tashi na ce wannan kira cikin gaggawa lafiya aminu ne zai fita man rabu da shi kawai yana tuhowa sai na ji kira sai ka gan shi da takarda a hannun shi sai ya miƙo ya ce ya saki saki ba inna lillahi wa na iya raji'un shine ana wata ga wata saki to da wanne za mu ji da wanne za mu ji ga hajiya can na kwance ba ta da lafiya ke kuma yana nan ya rabka miki saki shi yasa ma na ce zan yanzu kina zuwa gida shikenan ciwon hajiya zai sake tashi ya birkice ya aka yi aka haka garin yaya me kika masa to ko akwai abubuwan da kike yi wanda kin kasa gyarawa kin ga ko irin zaman kin nan da kika yanzu haka lolo ba kwalliya kiga idan ki fari sal ko kwalli babu ba kwalliya ba wani abin nan dan ki sisi nan na mata ba kya yin shi ba kowane namiji yake son irin wannan abu dole ya rasa miki saki kin zauna zonono ko sarƙa babu a wuyarki bakin nan ko ɗan man baki ki sa ba sannan an sake ki yanzu kice za ki kuka dole ki dawo fa ki gyara ki ɗan yi ki sisi nan nan dai irin na mata ki kwarkwasa in kin gama ba zai banki ba ki ce mishi za ki idda a gida kin dai ji ko ki yi kokari ki haka insha Allah kin ajin tana zai kasa shawara Iko akwai wata magana da nake so ni da Idan ba za ka damu ba, me zai sa ba za ka turo magabatanka su zo a yi magana aurenmu da kai ba, tun da kaga ita ba aure ne a gabanta ba. shikenan in kina ganin ba wata damuwa a tattare da ke nima na shirya tun da dama nima auren nake so amma ki sani duk sanda kika min wulaganci zan tuna miki da rana irin teku da kika zo mu da bangaren ki akan yadda zan yi aure da ki kin aminta da hakan insha Allah hakan ma ba za ta taba faruwa ba shikenan ni zan wuce Al'amin. Maryam. Me zai hana mu yi aure ni da kai? Aure Maryam? Aure. Ai Maryam ba zan aure ki ba. Domin sanin kanki ne cewar babu mutumin da ya san me yake zai aure irin gidanku gaskiya. so gaskiya ba zan aure ki ba ni karki gama ina yawo da ke ba ina yawo da ke don wani abu bane kawai sai don tunanin yadda nake ganin ki kamar kina da damuwa nake ɗaukar ki nake zazzage gari da ke domin na rika ɗebe miki kewa amma wannan bayan wannan babu wani abu da nake tunani a kanki wannan shi ne amma magana aure ma babu ita gaskiya to me kake nufi kenan to abin da nake nufi ɗaya ne a sanin kanki da kin san babu wani abu da ya taba shiga tsakani na da ke haka ne ba wani abu da ya taba shiga da ni na da ke haka ne to tun da harkin tabbatar da haka babu abin da zai sa aure ki domin kin yi sake na riga na san halinki na san wace ciki kuma na san daga wani gida kike kuma gaskiya tun da ma dai kin zo da wannan maganar gaskiya bana jin zan iya ci gaba da zama da ke ina ganin wannan shine haduwa ta da ke ta ƙarshe don ba za ki ƙara na ba ci sa kër denc bu ñëwee to wallahi ka ji irin abubuwan da suka faru to shine baba ya ce na zo na same ka kana nema na shine na ce to bari bai kamata a ce na yi kasa a gwiwa ba ya kamata a ce na zo na same ni na ce bai ce na neman ka saboda kada a zo ya abin da bai dace ba kuma ni na ganin cewar lallai ka yi kokari kada ke dona abu ya shiga tsakani kai da matarka idan har wani abu ya faru za a iya samun matsala amma abin da nake so da kai shine daga naira ɗaya zuwa dubu ɗari zan iya taimaka maka da ita don ai kokarin shawo kan wannan matsalar ka yi haƙuri kar ka kusance ta har sai mun yi kokari mun je an yi wannan gwaji duk da cewar dai wannan yarinya ta yi abubuwan da ba su dace ba to amma dai ni ina roƙonka da ka yafe mata don allah yana son mai yafiya ko ba haka ba wannan ba komai ba ne zan yi iya abin da zan yi akan na gana taimaka don wannan abin ya tafi daidai ba tare da an samu matsala ba ba damuwa in allah da zan yi amfani da abin da ka umarce ni da shi kuma na godiya allah ba zumunci haka ake son aminai na gaskiya haka na gode kuma allah da duk wani taimako zan dan tura muka lamba a kawunan sai ka tura mu to na gode ni zan koma shikenan shikenan Wai me kika masa? Ke mun bayani ni ba kuka za ki ringa yin ke mun bayani ji abin da yake faruwa. Aminu ne ya ce ya sake ni kuma ba abin da na mishi. Yayi me? To ni da me zan ji? Ga mahaifiyar kuwa ta da lafiya. Ga kuma kanwaki ita ma a almarin nan an sa rana ma na kuma daga na an kuma sa rana na kuma gaya musu siya yi hakuri saboda ba da shi na kuma karawa suka kuma abin da ga kuma yanzu karin ya kuma zuwa kuma ga wannan kuma gashi an sako ki an ka yi mai gida. Insha Allah yi mana insha Allah. Kuma dai zan fita. Zan je ko dan da ko ne yi. Zan samu dan abin. ba za ki alfahari da ni ba sai na aure ki kin zama matata Allah ko saboda ke fa na saki matata ka sake ta kuma ba ina asali bace ba ta da usuli amma ke tunda ne bincike a kanki na gane cewa ke yar asali ce ba ki gana makale miki ba haka ne yanzu ya labari ah lafiya kalau ina gajiya ina lafiya amma da Allah idan kun gama taɗin ka zo na san ganin ka. Eh. Lafiya ne ko? Lafiya kalan. Ko dai cewa zai fito ne? Kaɗin ka ba in ya ce ka fito. Ina jin. Allah ya sa haka. Eh, yanzu bari an je mu tattauna da shi. Yawwa. Ina gama zan dawo sani. Amma amma kai ina jin babu manya a gidan ku ko? Kuma ba saboda rashin mutunci ni ina kan kujera kai ma ka kan kujera wannan halin naka ya tabbatar min abin da nake zargi ko ko nake tunani a kanka to gaskiya ne babu manya a gidan ba a gaya ma magana ka ci. to to bari in gaya maka a hiri na ƙara ganin ka a gurin yarinya ta saboda na fuskanci kai mai aure sake ne an aura ma an an kirga ma aure har goma sha biyu in ba dan iska ba zai aure goma sha biyu in ba dan iska ba kuma ba mutuwa ba sakin su ke yi barantana ce mutuwa suke kana kashe su ne to bari ga maka ni ta irin wannan yarinya bace na ba ta tarbiyya daidai gurgudu kuma ina so ta tafi gidan tarbiyya ne inda za a tarbiyyance ta ba inda za ta je a wulakanta ta ba a zo a ce yarinya ba ta biyayya aure kadan kara ganin ka a kofar gidan nan baba dan Allah dan Allah ka taimaka wallahi saboda ita na saki mata ka cuci wata yar wani shine ka zo ni zaka cuci ni mata yar ko ka cuci yar wasu ka saka ya sake faɗa abin da ka ce har ma zan na magana kana magana to ni ni ni ƴaƴana gidan tarbiyya za su duk yadda na haifa gidan tarbiyya nake kaita ba na kaita inda za ta wulakanta fito ko a wulakanta ta ba zai a ce an aure ta an sake ta aikin banza aikin in haka za mu ma ma zauna da matan namu haka muke hakura mu zauna da su haka suna bata mana rai muna muna hakura in suka yi tafiya sai su kwana bakwai ba su dawo su mu abinci ba ba za a ba mu ba sai muna siya a gumma ni mai indomi wanda yasa kika ga na sallamu wancan yaron na samu labarin sa ne na bincika mayaudarin yaro ne kuma aure suke ki ni kuma nan da kika gani na fi so a ce ki auren da in kin tafi sai dai a kai gawaki zamana ba auren jiki kada ba saboda haka ba na son a ce an kai ki wuri nan daga kai ki kwana biyu ko bakwai a ce an sallamo ki ko a ce a ga wata matsala to wannan dalilin da isa ke na ce miki sallame shi amma ki je ki nemo duk wanda kika san kin aminta da shi dan asali mutumin arziki ki kama shi ne kuma Allah da da kin amince da shi to za a yi auren nan a gaba ina fatan kin gane ko da bashir ne Allah ya miki albarka ta shi yarinya to ni dai abin da zan kara jaddada miki kin ga wannan bawan Allah nan da yake zuwa gunki da mahaifinki ya hana ki saurare shi mahaifinki mahaifinki na iya matukar ƙaunar ki? da zai taɓa yarda ki auren da zaki cutu ba kin ga wannan bawan Allah aure suke ne da shi ina fatan kin gane yau kuma mahaifinki iya ƙaunar ki sosai saboda haka ki yi masa biyayya insha Allah zan yi abin da mamu fi ya ce kuma in Allah da zan ci gaba da mai biyayya a matsayin mai Allah ya miki albarka ya asiri ka taimaka min na tuba kai hakuri ku zan sa babanmu ya baka kuɗi mai yawa ka aure ni ka rufa min asiri tsaya kin gama tsalle-tsallen naki kin gama haushin naki kama karya kin manta lokacin da kika bula min ƙasa ido lokacin da ina bin ki kina ya kutar da ni sannan yanzu kin gama ihun naki sannan ki da haka gani ki can aure ki ba na bukatar ki ba na son ki ba na son jin numfashin ki Idanuwa ta baya son ganin ki kuma bari faɗa miki wallahi kanwar ki zan aura what kanwata kanwar ki zan kanwata yes to wallahi baka isa ba ban isa ba ko baki isa ba kuma zaki gani mu zuba inda ki banza kin manta lokacin kina guduna sai yanzu zaki yanzu ke saboda baki da mutunci ki rasa saurayin da zaki aura sai saurayin da nake so zan aura amma kin bani mamaki saboda ko a mafarki aka ce min zaki aikata min haka wallahi ba zan yadda ba wallahi sai na aure shi ki haka kawai sai mu zauna ke baki aure shi ba ni ban aure shi ba haka ma kika ce a matsayina na yaki ina faɗa kina faɗa eh Fatan dai kana lafiya. Lafiya lau. Um, na ce ba. Ina ga kamata ki samu wani lokaci wadda za mu dan fita mu dan yi sese ko. Mu dan fara rage wani abu daga cikin abin da za mu siya. Na sani. Dan yanzu ma maganar da ke mini gaban ki na dardar. Ko? Na san ba ki fita. amma haka za ki daure ki samu lokaci wadda za mu riga da mu nan fita mu je mu so abin da ya kamata question cikin les laifi masu laifi malama hawa an wani lafiya iye malama aljanna mai masoya da yawa zinariya a barwa sosai na ga ki mutu da fara'aki hakikanin gaskiya sai mu ƙara gode ubangiji domin shi a rayuwa duk mutumin da yake so ya gama da duniya lafiya to ya kamata ya bi maganar mahaifansa hakikanin gaskiya na ji daɗi da irin zaɓin da mahaifana suka mini zuwa gare ki gaskiya ni ma ina alfahari da zaɓin da iyaye na suka yi gaskiya ka san shi a rayuwa daman duk abin da ya zafi maganin sa Allah to yanzu abin da ke son ga ya kamata a ce kin samu lokaci da dukkanin abubuwan da za a sai saya kin samu kin rubuta kun kuma kina ganin ba za ki ba ki da lokacin da ki rubuta zan iya zuwa ko da a mota ne sai dauke ki sai mu je ki zaɓi irin abubuwan da ya dace sai mu je mu siya su Na ce ba. Hakan yayi kenan? Ko yake gani? Haka ne. A'a, amar ta angu. Amar ta angu. To yanzu a gurguje zan koma. Sai mun yi waya. To shi kenan na gode ko? Ta sai an jama'a ta ango amarya ba ai tun da ke tsammanin zuwa kuma sai wajen ƙarshe wallahi shin da dai ina to ina sauri wallahi mutu ta bani matsala to shine sai na kira wai akwai wani bakani kenan shamsu ita a yanzu ya polis din nake riga kin nan gama kuma da kuma shi kenan ne ka mata da kenan eh asiya ya kamata fa ki mata bayani kata ƙara min da bakin a jishuna fa eh kawai taki ba ka ta take ba to amma ba matsala tunda ina tare da ke ina san dai in mata ce ayi ina san ki ce a domin ki kirga shi san dai ko ba ka bane to ba matsala ga adai sauran na ɗaya eh, ke mu karsa ko to bari mu tafi shine zai sa in Allah ya ba za ku wahala ku kan kanku kin ji to amma umma dai ai mu masu lafiya ma sai mun mutu warke idan kina faɗa haka kina sa jikina na sanyi ki ga halin da nake ciki ba ba ni kamar mai lafiya amma ni kaɗai na san abin da nake ji a cikina ya hmm? dinga mun addu'a insha Allah za ki samu sa Allah ya Inshallah, next time. Yana jin abin da ya sa ta saboda ga shi mahaifiyarku yau aka yi sadaka a bayyanta kuma na san ni na koya muku tarbiyya ta gani da fatan kuma ita ma da tun da na aure ta tun tana budurwa ban taɓa ganin ta da wani namiji mara mutunci ba Mutum tana karmarta ba ta fiye harka da mutanen banza ba duk irin wa'annan samarin yan bushe kunne yan bi bango kadangaru wanda su kenan a jikin bango su sawo yan wani wando ana ce mai ko kwata da dan wadda dan wani aski na banza wani haramun ne kaga sun yi shiga irin ta al'adar da ba ta mutu musulunci sun zo ko ga irin su ne ku koma cikin gida in ba ya ku gani mai ilimin addini ba ko mai tarbiyya ba ba ku ba shi ku tsare mutuncin kanku ku tsare mutunci na kowa a unguwan ya sani a wajen tarbiyyatar da 'ya'ya kuma kowa ya sani wajen mutunta jama'a da shi ke baba insha Allah za ka sami masu biyayya ƴaƴa na gari kuma Allah da baka alfahari da insha Allah ke kina jina maimuna ki waya yake tarbiyya ki bi ta sau da kafa ke kuma ki rike ta a matsayin kanwaki karki ya zamanto cewa jikuna wani fitina tsakanin Mun ga uwa kuɗi ban kuɗi ke ki ba ta haƙƙinta na ƙanwarki ki kuma ki ba ta haƙƙinta na yarki mun gane ko kuma duk abin da nake gaya muku kiyaye shi ku yi amfani da shi yawwa alhamdulillah Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah kuma ya ƙara shi kuma a ci gaba da mata addu'a eh. ta wannan makaranta da kuke yi ku ci gaba da zuwa ta islamiyya nan da kuma ta bokon nan yawwa kin ga ke ban aurar da ke ba sai da aka sauke sauko da qur'ani ita ma ga kanwa kinan yanzu tana kan sahun kusan sauka muna ji na da kyau saboda haka Allah ya muka albarka duk sannan ku mahaifiyar wani lokaci ku yi sallar salwatin nan guda biyar ku je muka yi mata addu'a Allah ya sa ta tara Allah ya sa ta cika da imani kun ji ko insha Allah kuma in wani abu ne ya dame ku ku gaya mu kar ku ce ba ku gaya mu duk halin da kuke ciki irin wannan zaman ku neme ni babu akwai matsala da nake so za mu shawara da kai ku gaggaya mu in ta gyara ce ku gaya mu kuma daidai ne ce haka yake da ƙara muku wani bayani shi ke me ya same ku da kunji dubu ko me yake damu ke kuma kina yin kuka to ni ma yanzu duk da fitar nan na buga gabas na buga yamma na buga arewa na buga kudu sama na yi sama na yi ƙasa amma ban samu komai ba ban sami shinkafa ko kwaɗe ba haka gero ma haka haka ma dawa haka ma maiwa haka ma gero ba abin da sa a baki da ku da haƙuri kuma ku da jurewa da wannan kangin da muke ci na wannan talaucin kuma kun burge da Allah Ubangiji ya ce maka kuwa kare kan daga kan irin shashashan samarin nan don su zo su ringa yaudar ku suna ba ku ko wani abubuwa su lalata ku ka ƙi, to Allah ya muku barka. yanzu zan sake zagayawa ke zan samu kuma ki ci gaba da Kuka kake yi? Da rarrashinta, rarrashinta, rarrashinta. Yishin akwai Allah a abin da talauci ba a sawa. Amma mu Allah ya taimake mu talaucin da ya dora mana bai sa mun shiga wani harka ta banza ba. Ta cin amana ko kuma ta fasikanci ko ta wani iskanci ba. To alhamdulillah. Ba da yi haƙuri ni yanzu zan sake koma. Allah ya sa kuma mu dace mu yi min addu'a Allah ya sa mu dace na fita a samu ɗan wani abu Mun ji ku yi hakuri da da sai dai a yakuri ta Allah ta kasance yanzu liman zan je mu bayani Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na yi muku sallama ba ku ansa ba har sai da na shigo. Wallahi ba To abin da nake so. Kun san gidan nan na haya ne. Kuma ku marayu ne. Tunda mahaifinku ya mutu. In na zo ne muku magana ina tausaya muku. Kun san notis ana ba da wata uku wata shida ne. Amma ku shekara ku bi a gidan nan. Gaskiya. don haka yanzu ina son gidan nan zan saka 'yan haya a ciki babu wanda zai zage ni akan na yi rashin arziki don haka abinda nake so da yau din nan kun kiyaye ne da wannan ranar da na zo yau juma'a ce ko to daga yau din nan zuwa rana ita adalci wannan shi ne magana ta yi sai inda za ku ba to ku tafi ƙauye mana baban ku ba shi da gari yana da gari sai ku tafi gurin yan uwansa ko a ƙauye ko a inda duk suke ku je ku neme su san kowa na shi wallahi san kowa nasa ba ai gangancin kenan ya kamata tun yana da rai ya nusar da ku wannan yan uwana ne na birni wannan yan uwana ne na ƙauye amma tun da ba ya ba wannan kuma ku ta shafa ni fa ta shafe ni ba ku marayu ne ni ma nan gaba in na mutu na marayu za su zama ba wai ina muku gorin dan ba ku da shi bane yawa ina gaya muku gaskiya ne saboda gidana ni na haya ne tashi ku bar min gidana zuwa rana ita ku ji wannan ita ce kalmata

kenan sai ka zo ba matsala ni ne kawai abin da nake so ka cika ma alƙawari kawai shi ne Alhaji ina wuni. Ina gaji. Don Allah zuwa maka dai Alhaji a ƙara taimaka mana. Wallahi muna cikin wani hali tun da mahaifin mu Alhaji. Don Allah ka taimaka mana. Na lillahi wa na ilaihi wannan rayuwa sai addu'a a sanin kanku ne dai tun mahaifinku yana da rai ina iya kokari na akan ku to kuma mu kanmu gaba ɗaya da yanzu kasuwancin namu sai dai mu ce sai addu'a so amma duk da haka in Allah ya da ba za mu gaza ba wajen ci gaba da taimakon da muke wa al'umma insha Allah to amma sai dai a yi haƙuri abin da za a samu yanzu gaskiya ba zai kai na da ba shi in ya so yake je ku yi amfani da ita in ya so ki gaishe min da baba tawo to alhaji mun gode ala saka da alƙairi ce da gaishe ta ba komai ba komai Barka da yamma baba. Ina gajiya. Ba gajiya baba. Ya gida. Alhamdulillah. Wa yake sallama da ni ne? Baba ni ce nake sallama da kai. Oh, ke ce kike sallama? Eh baba. To, ina ji ki aka me ya faru? Baba kan maganan gidan nan ne. Na zo na baka haƙuri. Dan Allah dan Annabi kai haƙuri baba muna cikin wani mawuyacin hali. To. Ah. da na ba ku notice kuma kun yi amfani da wata dama na lokacin kuna tunanin dan kwanakin da ya rage sun fi sun zuwa to amma dai tun da allah sa kin takun kin zo gida kin same babu komai ku je ku ci gaba da zama amma dai ku kasance cikin tanadi na in allah ya dama ba tanadi ne kasance cikin tanadi insha allah ba mun gode ba masha allah sai an jima gaskiya ina son ki ba ko eh, na gode kuma duk duniya ba wanda zai hana ni aure ki insha Allah to kaga wannan shine dalilin da isa duk wanda ya zo neman aure na ba na aure shi Allah kar ki samu damuwa insha Allah ba matsala zan yi kokari ko da da wannan karamar sana'a ta da yake gani zan yi kokari insha Allah daga albarkacin haka ma sai daga ta kara Cô mấy người dùng tệ Anh chị nói chị Anh trúng mới chết Gì? À, anh ra ra ra Anh sẽ Mày gói chị cho chị? kakkowa dai bayan ok ba komai wannan abun mai wucewa ne insha Allah garku da komai zai wuce ba matsala shiga gida sai na shigo to sai an jima na gode ina jin ki ya da shi saurayina da ya zo ran nan ya ce mu ci gaba da zama a nan gida biya mana kuɗin gidan. Dan Allah. Wallahi. Ai alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Rabona da in yi farin ciki tun kafin rasuwar ummana. Sakko ƙanwata kusa da ni. yi masa godiya in ya zo insha Allah ni ma zan fito mai godiya mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ibada kuma alhamdulillah jama'a alhamdulillah Allah gafarta malam wani abu ne mai matukar muhimmanci ya kawo ni nan wallahi akwai wata baiwa Allah da Allah ya nufe ni da ƙaunarta ina matukar santa so hakikanin gaskiya wannan mutanen suna cikin wani hali na rashin babu kuma mahaifanta Allah ya musu rasuwa so gaskiya hakika na matukar tausaya musu so don da na ga yayata ma Allah na ɗauka mahaifiyarta ce ta ganta nan ta tsufa ta wannan nake tambayar ta wannan ba take ce min ai yayarta ce ce to insha Allah ni kuma a burin da nake so ina son na aure ta kuma in zauna a gidan da suke domin in tallafa musu saboda gaskiya ba su da shi gaskiya wani abu da kai abu ne mai kyau wannan shiri da kai shiri ne mai kyau dalili dukkanin irin tarzgaran da kaga ana samu a rayuwa a halin da muke ciki a yanzu ba wani abu aka rasa ba ta'awuni aka rasa irin wannan taimakekeniyar aka rasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa wallahu fi amnil abdi ma kana abdu fi amnil abdi Allah ubangiji yana kan taimakon bawa yana cikin taimakon bawa matsawar wannan bawan yana taimakon dan uwansa ƙarshe wallahi addinin musulunci ne gaba ɗaya ka ya kafi ne ta hanyar taimako ka duba kula fa'ur rashidi sai na ababakar siddiq sai na usman bin affan yadda suka yi balantiya da dukiyarsu suka taimaki addinin musulunci suka taimaki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da dukiyarsu ba don wannan taimakon da sayyidina ababakar da sayyidina usman da ragowar sahabbai suka wa addinin musulunci ba da a halin da muke ciki yanzu bai zo ya sami da muke wannan al'amari abu ne mai matuƙar muhimmanci eh, mai mutukar muhimmanci ciyarwa don haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai Allah ubangiji ya dora shi akan wannan kyakkyawar ɗabi'ar wanda duk halittar Allah babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ingo kyauta saboda mai saboda kyauta ce tafi babu wanda ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciyarwa al-infaq ciyarwa saboda me saboda ita ciyarwar ita ce tafi alhamdulillah duk abin da yake hannunsa ya ciyar aka samu wani sahabi zo ke ya rasulullahi abin da ka bayar na kyauta ni ban samu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa je ka ci bashi na abin da kake bukata ni in yaso in na samu na biya sayyidina na Umar yace ya rasulullahi suka nuna kamar bai ji daɗin abin da ya faru ba ya ce ya rasulallahi Allah bai kallafa maka wannan al'amarin abin da baka da iko manzo Allah sallallahu ya nuna bai ji daɗin abin da sayyidina Na'umar ya faɗa ba saboda a ciyar din ita ce daidai ba ki cewa sai wani sahabi a cikin mutanen Madina sai ya ce in fi ya rasulallahi wala taqasha min zil ashi ya ya rasulallahi ka ciyar kada ka ji tsoron talauci daga wajen ma'abocin al'arshi Allah kenan sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi yana farin ciki yana dariya saboda an ce mai saboda an ce yayi kyauta saboda haka wannan muka rasa irin wannan taimakon irin wannan taimakon da kake so za ka yi shi muka rasa a wannan rayuwar ta muka kake ganin ana shiga irin wannan matsala irin wannan taimakon nake bukata irin wannan taimakon kake bukata irin wannan taimakon shi ma yake da bukata duk a fita daga cikin wannan tashin hankali amma ya ce wani ya aure mu Allah da gaske wallahi da gaske Allah isa dai ba irin samarin nan bane yan ƙarya amin Allah isa mu dace amin Allah shige mana gaba amin kin ga dai bakwai nake fita amma yau kin ga sai sha biyu yanzu dan Allah ka da gidan nan yake ya dau fenti amar su ta ango ya gida ba zai yi kyau haka ba kina cikin gidan nan ai tun nan da kika shigo gidan nan gidan nan ya kara haske naga kyawun gidan nan naga kyallin gidan nan naga gidan nan yanda yake haskawa amar su ta ango makara kuma na nawa ai sai dai kara kara mutumin da yake fita karfe bakwai yanzu ya zo ya zai fita karfe sha biyu da rabi kin ga ai magana abin da dai yana son dai ya kasance idan na dawo in samu wannan farfesan an hada min shi kin gane ai ya hadu a hada min juice din nan kin gane mai sanyi Allah Allah da gode sweetheart sweetheart sweetheart shi kenan shiga daki to shi kenan to Speed, speed, speed. Yeah.